a jawabin da ya ce watakila shi ne zai yi irinsa na ƙarshe tsohon ministan Kuɗi alhaji da muciro ma ya nuna mamakin yadda gwamnatoci a matakai yake gaza biyan albashi da ya zayyana hakan da cewa zalunci ne adamu ciro da ke magana a rufe tafsirin bana na masallacin usman bin affan wusitu abuja dab da inda yan ta'adda suka tada ban bara da ya sanadiyar mutuwar mutane gwammai ya ce in ya tuna aikin gwamnati a zamanin mulkin turawan ingila yakan yi juyayin zamanin yau a zama yanzu ina mamaki cewa wa'anda gwamnatocin ƙasar nan suka kira su suka ba su aiki suna aikin nan akan sharaɗin za a biya su wata-wata sai ga shi yau ma'aikacin gwamnati zai yi wata ba a biya shi ba ya yi wata biyu ba a biya shi ya yi wata uku ba a biya shi ba wannan zalunci ne wanda ba ka iya gina gwamnati akan abin da yake na zalunci shugaban ƙasar nan na yanzu alhaji muhammadu buhari duka muna masa addu'a allah ya bashi nasara ya yi aiki nagari kuma shi ya faɗa mana cewa aikinsa na farko da mabinsa da wane ne ya tabbata ya kawo da zalunci ya tabbatar da ya kawo da boko haram da suke yi da makamantansu to idan za a fara aikin gyara to a fara da gida ma'aikatan gwamnati a tabbata an biya su lokacin da ya kamata a biya su. Mai gabatar da tafsirin Sheikh Hussaini Zakariya ya buƙaci gwamnatin Buhari kar ta juya baya kan soke shingayen bincike na sojoji. sau da yawa akan ɗauko mara lafiya daga kefi ko daga waɗansu ƙauyuka tsakanin Abuja da kefi su mutu a hanya saboda tsananin goslo wanda ba dama a kai su asibiti ga kuma ciwo ya taso kwada da gaske. So da yawa ana ta haihuwan jarirai a cikin motoci mata da yawa kuma suka mutu saboda suna zubar da jini babu likita kafin a kai su asibiti. Muna ganin wato in aka cire wannan checkpoint zai taimaka wajen rayuwar waɗanda yake ba sa cikin waɗanda ake faɗa da su ko kuma ake nema a kare su shiga cikin gari muna zamani wanda yake na na'urori daban-daban masu iya zakulo mutane mugaye duk inda suke walna kuma ainihin wato akan hanyoyin ƙasar nan saboda muna roƙon gwamnati ta taimaka ta ga cewa an rage wahalhalun da jama'a suke fuskanta har ma da wulakancin jama'a suke fuskanta a waɗannan checkpoints da suke a musamman a hanyoyin zuwa garin Abuja a nasa bangaren Sheikh na Alhaji Sabo Kefi na masallacin Izala mai tama ya ce a guji gaggawa ga sauyin da gwamnatin Buhari ta yi alkawari jagororin mu da muka zaba mu roƙa masa Allah Allah madaukakin sarki ya dora su akan daidai mu daina garaje kamar yadda na faɗi cikin karatuna mu daina gaggawa barna da aka kwashi shekaru da yawa ana yi mu ce a cikin wata uku ko biyar ko wata goma ko shekara muna son mu ga sun gyaru a'a abin da yake kan kanmu shine mu taimaka masu da addu'a ana sa ran sallar idin azumi ranar juma'a idan wata ramadana ya tsaya a kwana 29 in kuwa cika talatin sai ranar asabar kenan nasiru da mailika murar amurka daga abuja 那几点？